nake so na gaya maka shi ne, ka yi haƙuri ga dukkanin mutumin da zai zo ya zage ka dukkan mu bayin Allah ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna rajula la ya'malu amala ahli jannati fi ma yabdu lin nasi wa huwa min ahli nari annabi ya ce lalle zaka ga mutum yana aikata aiki irin na 'yan aljanna a cikin abin da ke bayyana wa mutane amma ɗan wuta ne Annabi ya ce wa innan rajula la ya'malu amala ahalin nari fi ma yabdu lin nasi wa huwa min ahalil janna. Zaka ga mutum yana aikata aikin 'yan wuta a abin da ya bayyana wa mutane amma kuma ɗan aljanna ne. Akwai zagi da al'umma suke maka da cin mutunci da wulakantawa kai yi haƙuri Adam ɗaya eh, Zango. Wallahi mun san mutum ne mai kishin addini kai kuma mutum ne mai kishin ainihin ci gaban al'umma. Ba za mu taɓa mantawa da alkhairin da kai ba. waɗansu daga cikin ɗalibai ka nemi dukiya wanda waɗansu daga cikin malamai ma wallahi ba su irin wannan alkhairin ba ba a gane mutum mai tsoron Allah sai an zo ɓangaren kuɗi da mata haka ka cire kusan miliyan arba'in ka ɗauka ka bayar wa ɗalibai a taimaka musu don su yi karatu wannan aikin alkhairi ne wanda duniya ta shaida kuma ba mai iya cire zunzurutun kuɗi irin haka ya fitar da su tun kuɗi suna kuɗi ma wallahi sai wanda ya sai wanda yake neman lahira to irin abubuwan da suke faruwa musamman daga wurin malamai a zage ka a ci mutuncin ka, a wulaƙanta ka a yi haƙuri mun san dalili dalili shine saboda ka riƙi Allah ka kuma riƙi manzon Allah kuma ka riƙi bayin Allah irin su Shehu Tijjani irin su Shehu Ibrahim da yawa waɗansu malamai suna jin haushinka saboda wani zubin kakan sa yabo na Shehu Ibrahim kana mami, wani zubin za ka sa yabon manzon Allah kana mami, tunda wannan bai daidai da ra'ayinsu ba, to za ka sha zagi, za ka sha tsinuwa, to kai hakuri haƙuri. Ba a burge mutane, Allah ake so ka burge. Faƙuli imalu, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minina. Zan sanya wannan bidiyo da wannan malami, Idris Abdul Azizi, ya duro kanka, yana bayani a kanka, ko da ka ga wannan a matsayinka na wanda ka san abin da kake ka yi haƙuri kar ka damu Allah yana tare duk mutum mai haƙuri kuma Allah yana tare da mutum mai gaskiya bari in yi bidiyon ku gani social media karuwa karuwa wannan tana magana addini dan dirama yana magana addini dan kwallo yana magana addini dan siyasa yana magana addini dan daudu yana magana addini kai kwana nan na ga wai zango wani zango din nan adam zango wai shi ma yana magana addini yana mai da raddi zango ba adam zango ba to ne ce wai cin gan hada su kuciya yaushe kamar lalata tarbiyyar mutane kamar wazi yaushe ka daina ta tarbiyyar mutane yaushe ka daina ka daina rawa da yan mata a idon duniya Ba ka kunyan Allah ba ka kunyan iyayenka ba ka kunyan abokanka ba ka kunyan matanka ba ka kunyan kannanka kana rawa da mace kuma ka zo yi magana addini me za ka faɗa in banda Najeriya sai sa abubuwa suke ƙara rikicewa Allah sai abubuwa suke ƙara rikicewa me halafin da ɗan fin magana addini kai da ake so ka tuba ka daina bata tarbiyyar mutane ka ji kunyan Allah ka ji kunyan ƴaƴanka ka ji kunyan matanka in kana da iyaye ma ka ji kunyan su ka fito kana rawa da ƴan mutane a duniya kuma kai ne za ka yi magana addini Allah yana da hakuri Allah yana da hakuri inna lillahi wa inna ilaihi Yau da jahilai da fasikai da fajirai za su shuru su bar mali. Alhamdulillahi magana ta gaskiya Adam izon ku wajibi ka yi haƙuri da dukkan abubuwan da za ka ji. Wata hanya ka ɗauko wanda duk wanda ya bi wannan hanyar sai ya yi haƙuri. Bidiyo da kake sawa na yabo ko hoton Shehu Ibrahim da kake sanyawa ko yaban Shehu wallahi hanya ce wacce abin da ya fi haka ma za a yi maka ba wai ana ƙin ka bane saboda waɗansu daga cikin ɗabi'unka a ana ƙin ka ne saboda kana son Shehu kuma wallahi ka, sani Adam A Zango son Shehu da kake yi wallahi ran alƙiyama za ka ga amfani shi domin duniya ta shaida Shehu masoyin annabi ne duniya ta tabbatar da Shehu malami ne ko kaƙi ko ka so. A zamanin Shehu shi ne na biyu a cikin malaman duniya. Domin akwai ƙungiya ta malaman musulunci na duniya ana kiranta Rabi'atu Alamil Islami wanda mai jagorantar wannan ƙungiyar sunan shi bin Bas a Saudiya. To mataimakin shi shine Shehu Ibrahim. Duniya ta shaida Shehu Ibrahim malami ne, duniya ta shaida Shehu Ibrahim masoyin annabi ne. Duniya ta tabbatar da Shehu Ibrahim waliyi ne. To kuma yau idan wani ya kyare ka saboda kana son Shehu kar ka damu. Wannan hanya haka take. Wannan hanya haka take. Hanya ce wacce in ka bi za ka haɗu da gwagwarmaya iri-iri kala-kala amma in kai haƙuri insha Allahu rabbi za a kai ga gaci kuma za a dace da abin da ya dace. idan za mu yi ma 'yan Kannywood adalci, abubuwa da dama wanda da ake gudanarwa a cikin Kannywood ya tabbata suna jin wa'azi. Wallahi waɗansu abubuwa da dama sun rage. Yanzu in ka lura da 'yan Kannywood mafi akasarinsu sun daina hawa wasu waƙe-waƙe da raye-raye in za ka ga sun hau wani abu wanda ya shafi waƙa to za ka samu yabon Annabi Muhammad. 'Yan Kannywood suna waƙa suna rawa da mata ba su kuɓuta ba a wurin waɗansu malamai su zage su su ci mutuncinsu maimakon su yi musu nasiha suka bari ko kuma suka rage ka dawo suka ɗauki yabon annabi shi ma a yabon annabin ba su kuɓuta ba a yi ta zagin su to me kuke so su yi sun yi waƙa sun yi rawa kun tsine musu sun zo sun yabon annabi muhammadu kun tsine musu To babu abin da za mu gaya muku sai dai ku yi haƙuri. Adam ya Zango kuma musulmai ne, ba wanda ya isa ya fidda ku a cikin musulunci, ko 'yan Najeriya ne ba wanda ya isa ya koye ku. Ku masoya manzon Allah ne, babu wanda ya isa ya cire ku a cikin soyayyar Annabi. To muna ƙara sanar da ku cewa wannan hanyar da kuka riƙe hanya ce mai wahala, kuma ba ku ɗin ake ƙi ba, ƙiyayyar waɗanda kuke so shi yasa ake ƙin ku. saboda haka kar ma ka damu da maganan shi wannan bawan Allah wanda duniya ta san babu wanda ya bari ‘yan uwansa ma bai kyale su ba malamai wanda suke aƙida ɗaya ma bai kyale su ba gwamnati ma bai kyale ba sarakuna bai kyale ba almajirai bai kyale ba mata bai kyale ba maza bai kyale ba mutanen kirki bai kyale ba mutanen banza duk bai kyale su ba saboda haka wannan nasiha ne da kuma kira zuwa gare ka ya kai wannan bawan Allah da ake ƙoƙarin ci maka mutunci ka yi haƙuri ka yi haƙuri ɗaukaka dole sai ka samu ƙiyayyen mutane dole sai ka samu hassada dole sai ka samu cin mutunci amma mu muna so mu gaya maka Adam izin wala muna tare da kai ɗari bisa ɗari muna son ka domin kana son masoyin Allah kana son masoyin manzon Allah Shehu Ibrahim Inyas kuma muna jin daɗi muna jin daɗi yadda ka ɗauki hanyar gaskiya yadda ka gano hanyar gaskiya. Yanzu mu duba akwai wanda ya zo ya yi waƙa ya ce wa zai baka bayan annabi. Sai Ali sarki Ali ya zo ya hau wannan waƙar. Wane irin cin mutunci ne mutanen nan ba su yi mai ba. Sun yi waƙa da ‘yan mata kun ce musu mushrikai kafirai haramun. Sun zo suna waƙan annabi kun zo kuna zagin su. To ina wa'innan bayan Allah za su je. Shin idan ka ga mutum yana aikata mummuna aiki nasiha za ka bi ko cin mai mutunci za yi. Saboda haka muna baka haƙuri a matsayinka na masoyin annabi, a matsayinka na masoyin Shehu Tijjani, a matsayinka na masoyin Shehu Ibrahim. Duk sanda ka ji irin wayannan abubuwa, kai dai ka fuskanci Allah kuma ka ji tsoron Allah kuma ka ainihin tsaya akan gaskiya. shine ne abin da za gaya maka. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. zuwa ga wani ɗan jarida da ake kira Bulama Bukarti. Ah, da farko nasiha ne zan isar a bisa wani bidiyo da na riska na wannan bawan Allah da ake kira Bulama Bukarti. Ah, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa addinu an-nasiha shi addini nasiha ne. Kulna liman muka ce gawa qala lillahi yace ga Allah wa rasulihi ga manzon Allah wa la'immatul muslimina da shugabannin musulmi zaka iya musu nasiha wa ammatihim gama gari in kaga yayi abu ba daidai ba shi ma zaka iya yi mai nasiha a dalilin da yasa za mu ɗauki usulubi na nasiha ba na raddi ba zuwa ga wannan bawan Allah Gulama Bukarti saboda mutum ne jajirtacce mai kishin addinin musulunci mun ga irin ƙoƙarin da ya yi wurin ba musulunci kariya irin gwagwarmaya da ya a baya da ɗan jahannama har sai da ya zama da experience shi da ilimin shi sai da ya kai ya kura wannan ɗan jahannama mutumin da ya zo yake cewa babu Allah. Ba ƙa'ida ta ilimi a duk lokacin da mutum ya aikata kuskure to abin da za ka fara duba ka duba bayan shi shin a baya ya aikata alkhairi sai ka mai hukunci da daidai abin da yake aikatawa a ainihin baya. Alhamdulillah ‘yan uwa zan sanya wannan bidiyo ku ji abin da shi wannan bulama bukarti ya faɗa gami da janibin manzo Allah sallallahu sai kuma mai mai nasiha a matsayin shi na ɗan adam ajizi wanda kowa zai iya yin kuskure annabi ya ce kullu bani adama khata'un sai ce wa khairul khata'ina at-tawwabuna dukkan yan adam masu kuskure ne amma mafi alkhairin masu kuskure su ne wanda in sun yi kuskuren in an nuna shi su da kuskure ne sai su dawo su tuba to bari in sanya muku kuɗi cewa malamai magada annabawa ne ya kamata malami ya tambayi kan shi da annabi sallallahu alaihi wa sallam yana raye a yau zai goyi bayan a cikin ko ya goyi bayan tudubu idan an sa ka eh cewa annabi zai zama dan JBC ko dan PDP a yanzu da a ce yana raye to shikenan ka je ka shiga dan shi kace kana ka gada an yi ta maimaita cewa malamai magada annabawa ne ya kamata malami ya tambayi kan shi da annabi sallallahu alaihi wa sallam yana raye a yau zai goyi bayan atiku ko ya goyi bayan tinubu idan an sa kan ka eh cewa annabi zai zama dan APC ko dan PDP a yanzu da a ce yana raye to shikenan ka je ka shiga dan shi kace kana ka gada ah, dan uwa malam bulama bukarti Hakikanin gaskiya cikin manganun nan naka akwai kuskure a ciki, kayi kuskure. A wurin ƙima da daraja da mutunci na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba a ainihin dangana manzon Allah ga kowa. In ana maganan annabi to kowa shafe shi ake yi. Bai kamata a harkar duniya Malam ma Bukarti harkar siyasa gurɓatacciyar siyasa ma irin ta Najeriya ka kamanta ta da manzon Allah ba. bai kamata ba wannan kuskure ne wanda kuma za mu yi maka uziri na ajizancin ɗan adam kullu bani adam kadda'un dukkan ɗan adam mai kuskure ne wa khairul a at-tawwabuna mafi alkhairin mai kuskure in yayi ya tuba to muna kira gare ka ya kai bula bulama bukarti kai istighfari game da wannan magana da kai ka tuba ka koma zuwa ga Allah lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce wasa idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye to babu wani wanda isa ya zama shugaban ma annabi balantana har annabi ya jam'iyyarsa inda annabi yana raye duk inda yake a duniya ba annabi shine shugaba babu wani wanda ya isa ya zama shugaba ko jagoran manzo Allah har annabi ya zama a ƙarƙashin wannan babu shi idan ka lura zaman sai na rasulullahi a garin makka duk da ya haɗu da ƙalubale na mashirikan makka annabi bai zauna a ƙarƙashin jagorancin kowa ba annabi annabi ne mai cin gashin kansa face ma waɗanda suke shugabannin jagororin annabi ya ta kiransu zuwa ga addinin musulunci sai da suka dawo ƙarƙashin manzon Allah irin su sayyidina Umaru kowa ya san mutum ne mai girma a garin Makka su biyu ne ma duk Makka ba mai girman su daga sayyidina Umaru sai sai ah, sai Abu Jahil domin shi Umar bin Khattab wannan sunan shi Abu Jahil kuma Amr bin Hisham saboda girman su ne ma kasancewansu manyan mutane a garin Makka, Annabi ya addu'a ya ce, Allahumma a izzal Islama bi hazainil umaraini, Umar bin Kaddam am, au Amr bin Hisham. Allah ka karfafa musulunci da ɗaya daga cikin Umar nan guda biyu, ko dai Umar ɗan Kaddam ko kuma dai Abu Jahil. Sai Allah ya karfafa musulunci da Umar ɗan Kaddam. To bayan Umar ɗan Kaddam ya zama musulmi, ya dawo ƙarƙashin manzon Allah ne, sallallahu alaihi wa alihi wa saboda haka wannan kalma ta haka ta yi girma bula bukarti a yi istighfari a koma ga Allah a daina dangan a daina misalta da shugaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kowa a duniya Muhammadu Abdullahi gairu mushabbahi bihi basharun marra mazalika safihi Annabi Muhammadu Abdullahi bawan Allah ne gairu mushabbahi basharun babu wani mutum da ake iya kamanta shi da manzon Allah marra mazalika duk wanda ya ce annabi Muhammadu mutum ne kaman kowa ko ya kamanta shi da wani mutum sabbihi ka ce wannan mutumin wawa ne ka ce wannan mutumin dolo ne shi ma da kanshi manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa ana lastu ka hay'atikum ni ba kamar ku nake ba abitu inda rabbi yut'imni wa yusqini ina kwana a wurin ubangiji na ko da ban ci abinci ba Allah ke ce da ni ya shayar da ni saboda haka bula mu wannan magana ta yi girma idan ana cikin gabatar da harkoka na siyasa ko harkoka na abin da ya shafi watsa labarai ko harkan jarida ya kamata a matsayinka na mai hankali mai dattako mai ilimi mai basira mai iya magana ya kamata janibin annabi ya zama a yi ladabi sosai ga janabin annabi wallahi tallahi bula mabukarti idan bacin kasancewar ka mutum ne mai kishin addini wanda mun gani mun shaida kuma mai natsuwa mai hankali To da ba da irin wannan oslo za mu yi maka magana ba, domin janibin annabi mu ya fi kowane janibi a wurin mu Wanda ya taɓa annabi, to kuma girman shi ba ma ganin girmansa, annabi muke ganin girmansa. Domin wajen lahil izzatu wa rasulihi wa lil mu'minina. Saboda haka muna kira gare ka ya kai bulama bukarti wannan kalma akwai kuskure a ciki. Duk masoyin manzon Allah kuma duk wanda zai gaya maka gaskiya zai gaya maka akwai kuskure a ciki. yana da kyau kuma ka fito social media ka janye wannan kalma da ka jingina ta ga annabi idan annabi yana nan wallahi babu wani wanda ya isa ya jagoranci annabi annabi shine jagora annabi shine shugaba fa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha dukkan mu muna gefen ramin wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsamu ba siyasar duniya ba duniyar ma kanta laula muhammadu ma kalakato ka adamun da shine abul bashari ibdalu adamu ta tahu bi auladihi qurran yaluzi bihi haina Adamu ma wanda dan shi aka zubar da duniya aka shimfiɗa duniyar to ba dan shi ba da Allah tabaraka wa ta'ala bai halicci duniyar ba saboda haka ba dogon bayani zan yi ba nasiha ne zuwa ga ɗan uwanmu a ah, Bulama Bukarti wanda jajirtaccen ɗan jarida cikin iyakan fahimta na abin da na fahimta da shi kamar ɗan jarida ne ko abin da ya shafi harkan midiya dai ko abin da ya shafi harkan Eh, labarai ko abin da ya shafi harkan siyasa haka na fahimce shi ni a irin na fahimtar. Saboda haka za mu iya mai uzuri mu ma mu uzuri. Idan mutum ya aikata mummunan abu to mu fara duba baya sai mu ga wani aiki ya aikata kyakkyawa sai mu shafa mummunan. Haka ma annabi ya ce wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Mummunan aikin da ka aikata to ka shafe shi da kyakkyawan aiki. in kun kace za mu rinka duba duk sanda mutum ya kuskure mu fito mu ci mutuncin shi ko mu tozarta shi wannan ba shine koyarwar annabi ba balaka nasiha ce daga ni mai baro ta zuwa gare ka bula mabukarti Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan sako ya isa muku kuma Allah ya sa sayyidina rasulillah as-sadiq al-wa'd al-amin nabiyina muhammadin ashrafi kalkillahi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم wala haula wala quwwata illa billahi al-ali azim cikin yardan ubangiji mai kowa mai komai za mu ci gaba da karatun nan na littafin nujumul huda fi kauni nabiyina afdala man da ila Allah wahda yau shine karatu na goma sha hudu a yanda muke karanto darajojin annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da zabin da Allah subhanahu wataala ya kadaita shi da shi a cikin annabawa da yanda Allah subhanahu wataala ya fifita annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da karfin zuciya wanda idan an ce karfin zuciya shine karfi na talakin sako dukkanin annabawa Allah subhanahu wata'ala ya ba su daraja ya kimanta su ya daraja su ya saukar musu da wahayi wanda wannan wahayi abu ne mai nauyi shi yasa Allah yake gaya wa manzon Allah inna sanulki alayka qawlan saqila ya rasulullahi za mu daura maka nauyi mai girman gaske wannan nauyin shine wahayi kowane annabi da irin wahayin da ake basa wahayin daidai al'ummansa kuma daidai buƙatar zamaninsa amma zuwan annabi muhammadu sai allah ya tattara masa dukkanin mukami da dukkanin wahayi annabi sai ya tattaro komai daga yau har zuwa tashin alkiyama abinda za a gabatar da abinda ake so a tsara duka yana cikin ilimin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan yasa Allah subhanahu wata'ala da kansa yake gaya mana cewa wato wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin kowane abu mun tattara shi yana cikin ilimin wannan shugaba jagora makaɗaici annabi Muhammad sallallahu alaihi duk da akwai wani fasara da ake nufi wanda yake ba wannan ba to daga yau har zuwa tashin kiyama abinda halitta za su nema da wanda za su bukata yana nan a dunkule a cikin ilimin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan zuciya da Allah ya ba wa annabi sai ya zamto ita ce mahallin ɗaukan kowane irin sako shi yasa malamai suke cewa da Allah ya ce kaf wannan kaf ɗin suka ce Allah ya yi rantsuwa ne da zuciyan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da irin girman abinda da zuciyan manzon Allah take ɗauka domin Allah da kansa yana gaya mana harisun alaihi harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim azizun alaihi ma alittum dukkanin ɗawainiyar halitta gabaki ɗaya kakaf manzo Allah sallallahu shi kaɗansa ya ɗauke wannan ɗawainiyar kuma shi yake ji da wannan ɗawainiyar gabaki ɗaya wannan yana mana cewa ashe wannan zuciya na ma'aiki ta ɗauki abinda babu abin da zai ɗauka domin ita zuciya idan ta yi kyau to ita ce mahallin saukan haske idan kuma zuciya ta yi muni ita ce santa da za ta na raba dukkanin sharri a cikin gaɓoɓi duk wanda zuciyarsa ta zamto tana da kyau to za ka ga ayyukansa suna yin kyau Za ka ga kullum tunaninsa yana yin kyau domin zuciya nan ne mahallin da take karɓan saƙo na hadaran ubangiji maɗaukakin sarki kuma ita ne take karɓan saƙo wanda yake na saɓani na shaidan. daga lokacin da za ka gane cewa zuciyarka zuciya ce mai kyau to shi ne duk lokacin da za ka yi wani aiki mai kyau za ka kana cikin nishaɗi kana cikin jin daɗi wa iza hallatil hidayatu qalban nashidat fil al a'da idan zuciya ta samu shiriya shiriyan ya shiga cikin zuciya to za ka ga gaban mutum yana samun nishaɗi cikin dukkanin bauta Za ga mutum yana yawan yin sallah za ga yana yawan yin azumi kuma yana yi yana jin daɗi zai ɗauki dukiya ya bayar yana yi yana jin daɗi shi yasa da mu gani imamu ali alaihi salam lokacin da ya ɗauki dukiya ya bayar ana shirin mai godiya ce innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala shakura mu muna yi ne don Allah ba don wai godiya ko domin wani abin da za a faranta mana a ce kaza ba wannan ba shi bane to wannan alamun zuciya ta yi kyau to alamun da zaka karban saƙon Allah subhanahu wataala duk abin da wani zai gan shi shawiya to kai kuma zaka yi wannan abin cikin nishaɗi da farin ciki da jin daɗi wannan yasa zuciya idan ta yi muni kuma dukkanin alkhairi idan ya zo za ka kana mai da wannan alkhairin shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi ce mana cewa inna fil jasadi mudga idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb wato manzo Allah ya ce a cikin zuciya akwai wata tsoka wanda idan wannan tsokan ta gyaru dukkanin jiki ya gyaru idan kuma wannan tsokan ta ɓaci dukkanin jiki ya ɓaci aka ce wace tsoka ce manzo Allah ya ce wannan tsokar ba komai bane zuciya ce ita ce take centralizing din dukkanin abin da yake ya shafi jiki yana daga cikin alamun cewa mutum ya mallaki ransa ya samu karfin imani ya samu karfin kusanci da Allah ba shi ne kawai ka ga mutum yana da karfi na jiki yana yin kaza yana ba zallan ibada bane daga cikin babban abin da ake ganewa mutum ya zama ya mallaki zuciyarsa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yana cewa laisa shadidu man galaba nasa innama shadidu man galaba nafsahu mai karfi ba shine mutumin da zai dauki wannan ya kada shi a kokowa ba ba shine mutumin da kowa in yi karo da shi zai ga karfinsa a zahiri ba a'a mai karfi shine wanda zuciyarsa za ta yi fushi ya iya tirsasa zuciyan shi kuma ya fito a cikin sifar da ba na fushin ba ya iya kwantar da kansa shi yasa a musulunci idan mutum ya ji ya yi fushi yana jin kaman zai yi kisa ko kaman zai yi faɗa ko kamar zai yi wani abu na zalunci ko mummunan hali to idan kana tsaye ne ka zauna idan kana zaune ne ka kwanta idan kuma ka zauna duk da haka zuciyanka ba ta yi sanyi ba to ka nemi ruwa ka sha wannan zai dawo maka cikin tunaninka cikin hayyacinka idan kana magana ne ka yi shiru idan kana tafiya ne ka tsaya to insha Allahu idan mutum yana amfani da irin wannan to a hankali zai na kwantar da zuciyarsa a hankali a hankali har sai ya kai ga wajen da ya fi ƙarfin zuciyar babu yanda za ta yi da shi shi yasa zuciya tana da tasiri tana da karfin gaske Allah subhanahu wataala ya taimake mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zamto zuciyarsa da ita ya jagoranci dukkanin halitta dukkanin halittar nan ba su fi karfin ɗaukan nauyin zuciyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba zuciyar manzo Allah ita ta ɗauki komai wanda wannan zuciya da za a saukar ma wani ɗigon haske daga cikin hasken da aka saukar ma wani annabi a annabawa wanda yake a annabawa a annabawan shi ne misali bai kai sauran annabawan daraja ba ba wanda ya fi kowa daraja ba manzan Allah sallama to idan da a saukar da wani hujin haske daga hasken to karshe sai dai mutum ya mutu saboda ba zai iya ɗaukan wannan karfin hasken ba ko ya fita a cikin hayyacinsa sai ka ji an ce mutum ya yi jazba ko wani makamancin wannan to haske ne wanda Allah yake saukarwa mai karfi idan ya fi karfin zuciyar mutum to sai ya zamto ya fidda mutum daga cikin huwiyarsa ya zamto wannan hasken zai yi mamaya cikin haimana cikin hankalinsa da makamantansu shi yasa malamai suke cewa laysa shuja'u alladhi yahmi farisatahu yawm az-zihami wa narul harbi tashtailu lakin man gadda tarfan aw thana qadaman anil maharimi dhaka al-faris al-batil jarumi ba shine mutumin da idan ya zamto tsaban jarumta zai tashi ya je bi abin farauta ko kuma ya tara abin farautar sa wani ya gagara kwacewa ba wannan bane jarumi ko kuma ranan yaki idan ana yaki mutum zai fito yayi jarumta ya fi ƙarfin kowa ya tara mutan gidansu wannan ba shine jarumta ba jarumta ana nufin wanda zai ga saban Allah da abubuwan da suka zo na saɓan Allah ya rumtsa idansa ya kauda idansa wannan shine zakal farisul batal wannan shine jarumi wanda ya kai a jinjina mai a jarumta kamar kissan nan na hadisin hadisul gar na wa'inda wato ɗaya daga cikin matasa wanda ya zamto wata mace kyakkyawa ta neme shi sai da ya je zai kusance ta amma sai tuna tsoron Allah haka yasa ya juya dalilin wannan abin ya kai ya tawassuli da aikinsa Allah subhanahu wataala ya ɗauke musu ya yaye musu wannan kogon su fito a cikinsa ce idan mutum yana da jarumta zuciya ne ake tankwarata ya zamto abin da take son yi ta yi to shugaba annabi sallallahu alaihi wasallam idan an duba ta wannan wajen babu wani wanda Allah subhanahu wataala ya hore mai ya zamto malakaniyarsa shi yake juya da'irar zuciyar fiye da shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu duk da cewa tun iki sallallahu yana kankantan shekaru mun ji labari cewa mala'iku sun zo sun kwantar da shugaba sallallahu alaihi wasallama suka kuma buɗe zuciyarsa suka cire dukkanin abin da ke cikin zuciyar a nan abin da ke cikin zuciyar sai suka ce wannan shine hazzu shaitan a wani ruwaya da suka ciro wannan hazzu shaitan kamar da suka faɗa malamai suka ce wannan abin da yasa aka ce masa hazu shaitan duk wani halitta ko zahiri ko baɗini mutum ko aljani ko shaidan ko nagari yana ɗaukan wani haske daga hasken annabi Muhammad sallallahu to wannan hasken da yake ɗaukan da shi ne yake samun rahmaniyar ubangiji Allah bai halaka shi ba sai zama shaidanu da aljanu da dabbobi su ma sun shiga cikin wannan rahmar to shaidanu shine aka zara wannan abin aka ba su nasu kyautar wannan yasa ma'aiki sallallahu alaihi sallama hatta shedanin da ke tare da shi don alnusa salama ya ce kowa yana da karin wannan karin ɗin su ne wanda kamar da ya ce shaitanu wanda suke tare da kowa to manzala ya ce shi na shi karinin kansa ya bi jiran mai da musulunci musulmi ne mumini ne sahabi ne a cikin shaidanu ma sai da Allah ya kawo sahabi don ya zauna da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba ma a cikin aljanu ba shaidan wanda zai umarni da mummuna aiki to manzala Allah ya ce shi nashi shi kansa mumini ne sahabi ne ya fi dukkanin waliyan duniya domin shi din ya zauna da annabi sallallahu ya samu alkhairi a matsayin sa na shedan amma ya zamo nagari wannan duk a nuna maka karfin rahmaniyar da guguwar da annabi yake tafiya da ita na alkhairi don ya ce ni din nan kyautan manzo Allah al-Imam Bukhari ya ce idan har azumi ya zo karrihil mursala ya fi karfin guguwa idan ta kwaso komai to haka shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuciya da ake magana babu wata zuciya da ta rabauta da irin abin da shi zuciyar shugaba sallallahu alaihi wasallama ta rabauta da shi to idan muka koma ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake magana wato annabi sallama yana fadin cewa atani jibril jibril ya zo mini faqala yace kallabtu masharik al-ardi wa magharibaha ya rasulullahi na keta wato yamma da gabar duka na kasa duka na je ni je bangon duniya ne je bangon duniya na arewa duka me yake kai ni faram an rajulan afdala min muhammadin ban taɓa ganin wani mutum da ya fi manzan Allah daraja ba walam ara bani abin afdala min bani hashimin ban taɓa ganin wasu ‘ya'yan dangi da suka kai dangin annabi Muhammadu sallama daraja ba wa ma ahsana qawla abi talibin wannan maganan ya kyautata babu kamar irin maganan sayyidina abi talib alaihi salam haythu madaha quraishan lokacin da yake rabon quraishawa wa khairaha hada alkhairin su summa khairan minhum bani abdi manafin ثم خيرا منهم بني هاشم ثم خيرا محمدا ثم خير محمدا على الكل to ashe masu ɗabi sun yi kuskure sun makhayyara ƙuraishan alaihim wa khayyara minhum bani abdi manafin sun makhayyara minhum bani hashimin sun makhayyara muhammadan alal kulli wanda suke da wannan tab'in a khayyara ne duka nan ba khairan bane to ma'ana ya fifita wato quraishu a cikin larabawa a cikin su ya fifita bani abdi manafin a cikin su ya fifita bani hashimin a cikinsu ya fifita annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda har yana cewa wa in fakharat yawman fa inna muhammadan huwa al-mustafa min sirriha wa samimiha fa asbaha fina ahmadun fi arumatin takassara anha suratal mutadawili yana cewa da a ce larabawa ko ƙuraysha da su alfahari a wani rana wannan ya ce ni dan dangi kaza ne wannan ya ce dangi kaza ne wannan ya ce dangi kaza ne yace don an zo kan manzon Allah an tike fa inna muhammadan huwal mustafa domin shi zababbe ne min sirriha sirrin tsantsan larabcin ne wasa mimiha kuma shine ainihin dugon da za a nuna na daraja a cikin larabawa fa asbaha na ahmadun fi aromatin manzo Allah ya wayi gari a cikin mu a cikin wani dangi ne wanda ta kassara anha suratul mutatawili katanga na mai dagan kai wanda yake mai jin kai ya miƙe to ya gagara ya kai kusanci da manzo Allah duk yanda kai ga yin kankan kan da shugaba Allah zai dan kwafar da kai kasa shi annabi ya sama sallallahu alaihi wasallam haka sai nabi talibin alaihi salam baban imam ali na cewa fama in janaina fi quraish azimatan suwa an hamaina khaira man di athara yace mu quraishawa da suke kin mu irin su abu jahlin wanda su ba ma quraishawa ba suna kiyayya ne ga larabawa kabilan manzan Allah domin shi abu jahal babban abin da ke kinsa da manzan Allah wata rana sun zauna da Khalid Walid ibn al-Mughira Abi Jahlin da Walid ibn al-Mughira suna tattaunawa Walid ibn al-Mughira suke tattauna da manzan da Abi Jahl Abu Jahl ya ce masa baka ganin sakon manzan Allah nan wani waka ne kawai annabi ya zo da shi ya ce masa wa ma huwa bi qawli sha'ir ya ce baka ganin wannan maganan bokanci ne annabi aka je aka koya mai ya zo yake karantarwa ya ce wala bi kauli kahin ya ce to ka ganin cewa wani mutumi ne yake koyar da shi a ɓoye ya ce na sansa wannan harshen da kake magana mutumin da zaka ce ya koyar da shi bare ne shi kuma wannan balarabe ne ya ce to me kake gani to shi Allah ke ba mu labari summa nazar ma abasa wa basar summa adbara wa stakbar fa in haza illa sihrun yusar in haza illa kawal bashar sa uslihi sakal sai ce wannan maganin ba wani abu ne sihiri ne kawai zunzurutu yake bibiyan manzan Allah kuma wannan ba Allah bane ya faɗa ƙarya ne ƙirƙiran wani ɗan adam shine Allah ya ce sa uslihi sakar wa ma adraka ma sakar la tubqi wa la tazar lawahatul bashar amma Abu Jahal da ya dawo saboda ya gane dukkanin zagaye-zagayen roman da ake yi maganan nan kowa wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza sannan zai ga wannan anan ya yi santi anan ya karyata abu jahal da ya zo ya zauna ya ce wallahi ya tara mutane ya ce wallahi ba wai ban yadda abin da manzan Allah ya zo da shi ba daga Allah ba ne na yadda tsam na yadda sai dai idan na yi imani da shi mu kabilan mu mana dangina da su ƙara yin ƙasa da mu da duka karkashin dangin manzan Allah ya za a yi kakaninsa sun fi mu daraja mu kuma da yanzu muka samu dama ni ya kamata in zama na mulke su sannan kuma sai in sake dawa ƙarƙashin ɗansu ya ce to wannan ne yasa ba zan yadda ba so haka ya jima yana yi wa ma'aiki inkari ya jima yana yi manzo Allah kiyayya tun akan auren sai tuna Khadija to kuma Allah subhanahu wataala bai yadda ba Allah wa kafa Allahu almu'mina alqital ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wannan Allah ya tsara annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam inna kafaynaka almustahzin mustahzin shine abi talibi ke cewa amma in na fi quraishin azimatan cewa an hamaina khairan man wa athara yace ba laifi muka yi wa larabawa ba da suke kiyayyar manzo Allah da kabilan manzo Allah shine mun kare kimar wanda shine fi kowa daraja a doron ƙasa shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan karatu mu kenan na goma sha hudu Allah ya kara ba mu nuna girman ma'aiki ya kara sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama ya cika zuciyarmu da jijiyan jikinmu da har fatan bakinmu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe ina mika ta'aziyya na musamman na rashin ɗaya daga cikin babban masoyan annabi sallallahu alaihi wasallama wato alhaji imam wato sadauki wanda yake garin kano ɗaya daga cikin masoya manzan allah sallama kuma wanda yake kula da ahadin annabi sallama allah ya gafarta masa allah ya sa ya huta allah ba wa iyalansa haƙuri lallai hakika mun yi jimamin wannan rasuwa nasa duk da cewa ni so ɗaya zan iya cewa haɗuwar mu da shi a rayuwa amma kuma koyaushe ana cikin tawasul da saduwa da juna musamman kowane rana akwai salati na musamman da zai manza Allah sai ya turo mini wanda wannan lamari ne cikin hidimar shugaba sallallahu alaihi wasallama ba za mu manta da irin alkhairi da irin wa'innan bayan Allah da Allah yake hore mana ba muna fatan Allah gafarta masa Allah sa ya huta kyawun ayyukansa Allah ya sa su bi shi da dukkanin musulmi wanda suka rasu Allah ya gafarta ma kowa mu ma Allah ya ji kanmu albarkan manzo Allah sallama ya hada kan al'ummar musulmi ya zauna da mu lafiya muna kuma wato fata wa kasanmu da sauran kasashen musulmi baki daya da kowa wanda ke neman addu'o'in mu alkhairi Allah ya biya ma kowa bukatunsa Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.